hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kano da hukumar hizba da kuma ma'aikatar al'amuran mata ta jihar kano su ne suka karbi mutanen daga hannun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta najeriya a can abuja galibin mutanen da yanzu haka aka ba su masauki a harabar hukumar ta hizba mata ne da ƙananan yara ni ma maryam din na yan kano ne hmm. to tunda suka fita sun je sun haife mu a kasan waje ba su dawo gida ba amma suna mana tarihi su yan kano ne mahaifiyata mutumiyar kura su ba su kawo mu ba amma da girma na da tsufa nan na zo akwai mijin yata da yata ma tunana nan na ga jaririya a hannunki ita wannan jaririya ita ma a buwali an yanke uwanta to wanda ta ga lalle mutanen na yaƙa za su shiga sai ta kira ta ce ita za ta san mutane nan ko su barta ko ta mutu amma ta ɗauki jaririnta ta sa cikin ta ɗauki tsumma ta saka sai ta tsura hanyar ruwa gololo ta saka nan ta ta bude waya ta fada da aka kashe ta an zo kuma inda ta fada ana aka samu wannan jaririyar sunana nuriya iyayenmu na yan kano kin taba zuwa kano ban taba zuwa ba yanzu ne zuwa na muhammad sani kai ka taba zuwa kano a'a ban taba zuwa za kai shekara nawa yanzu wani shekara na talatin da tara 'yan uwanmu na na mun kira su yanzu su muke jira masu zo su dauke. Malam Idrisa wani dattijo ne da ya ce ya kwashe shekaru arba'in yana gudanar da rayuwarsa a garin Bangui. Kaga ya'ya kamar goma sha hudu ne yanzu ganga sauran nan. Yanzu ka zo da iyalanka ina kenan aka nufa. A ni mutumin kunci. Eh ban gaɗin nan akwai kaki da yawa. An tuwa su gaba ɗaya kwamfani. yanzu haka dai yan uwa da sauran dangi sai kwarara suke harabar hukumar ta hisba domin karbar yan uwan nasu da suka iso kano sunana musa kallamu yusuf yanzu na karbi mutane goma sha uku ta yawanci da mata ne da yaransu su wanda an kashe mazajen su a can saboda haka zan kai su in sa su a gidana wa'insu kuma mu ga yadda za mu tallafa musu yadda kuma za su zauna su yi rayuwarsu a nan gari wani akalla na samu mutum sama da talatin da wani abu yanzu a cikin su a can aka haife mu iyayenmu ne wanda suka tafi daga nan suka je suka haife mu kuma a can ana nan sai mahaifinmu ya ce to shi fa yanzu girma ya kama shi zai dawo najeriya duk wanda zai biyo shi najeriya ya biyo shi wanda zai zauna ya zauna ni sai na biyo shi najeriya muka zo najeriya muka zauna ko menene makomar waɗanda ba za su iya gano danginsu ba kuma 'yan uwan nasu ba su da masaniya dangane da isowarsu kano Alhaji Aliyu Bashir Nikel shine sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano. Za mu tantance su waɗanda suna da 'yan uwa danginsu za su zo su karɓe su za su cike fom mu ba su su. Waɗanda ke sun san danginsu amma ba su zo su karɓe su ba mu za mu sa su a motoci mu kai su garuruwan su Waɗanda ba su gane 'yan uwansu ba za mu ajiye su a wurin mu mu ci gaba da neman 'yan uwansu har sai sanda muka same su. Waɗanda sun san garuruwan su amma ba su da halin da za su tafi za mu sa su a motoci mu mai da su. Sakataren na hukumar ba da agajin gaggawar ta Kano ya ce ba ga mutum ɗari hudu da goma da suka iso Kano a jiya da daddare. Yanzu haka akwai ƙarin 'yan asalin jihar ta Kano su talatin da tara da ke kan hanya bayan da jirgin sama ya soke su a birnin tarayya Abuja.